جعلنا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 وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار يوا ما البركة iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta wato kulliyatu Abibakar maji daɗi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a gidan mai girma ta fidan kabi alhaji umar abubakar tafi dan kabi disti gwamna wanda muke gabatar da karatu na alkur'ani mai girma a cikin kowane kwanaki daga cikin wayannan kwanaki masu albarka idan ba a manta ba yau muna sha uku ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alif dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha uku ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam insaha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar allah cikin yardarsa da amincewarsa ya sake dawa da mu domin ci gaba da inda muka tsaya a jiya jiya allah cikin yardarsa da amincewarsa ya kaddarci ɗaya daga cikin manyan malamanmu wato dokta ya gabatar da karatu a nan bisa ga wani uzuri da lalura da ta bijiro kuma Allah ya kaddarci isha Allah za mu ci gaba da karatu Allah ya kama muna muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul fustilat Allah subhanahu ta'ala ya sa malam mala ya tsaya daidai aya ta shida. ayat da Allah ce man amila salihan fali nafsi yau za mu tashi aya ta arba'in wato da bakwai Allah ya ce إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنفسها ke cewa ilaihi yuraddu ilmu sa'a Allah subhanahu wata'ala ce ilaihi zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala shi kadai yuraddu ilmu sa'a mutane suke me da sanin ilimin yaushe kiyama za ta tsaya babu wani wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya in ba Allah subhanahu wata'ala ba yas'alunaka eh, me yake cewa عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها التي يسألونك سنة يمكة تنبايا عن الساعة عن الساعة قبل كيامة يوشمي كيامة ذات كبدا أزورانا إيه. تنبايا سكي تو مثلا تكي su kafirai da mushrikai ba wai suna tambaya ne domin ƙarin ilimi ko don su gaggata kiyamar ba tambayar da suke yi suna yi ne don izgil ma'ana kati akwai kiyama ranar kiyama akwai rana ta ƙarshe to yoshe ne kiyama za ta tsaya suna yin wannan ne don su kunyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su zarta shi sai Allah ce to ilimin sanin yaushe kiyama za ta tsaya ilaihi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ne yuraddu ake mayar da ilmu sa'a ilimin sanin mata ta kunu yaushe kiyama za ta tsaya la ya'lamu hagaru duk duniya kaf ba wanda ya san yaushe kiyama za ta tsaya ba Allah babu wanda ya sani yana daga cikin mafatihul ghaib ba mu ganji wayanda babu wanda ya sun sai Allah wannan yana da gaske to da duk wani wanda ya ce ya san shi kiyama za ta tsaya wallahi wadi ne yake Allah kaɗai ne ya san shi kiyama za ta tsaya Allah bai sanar da kowa wannan ilimin ba sai kai shi shi ne ya san yaushe kiyama za ta tsaya to tunda da dai Allah kaɗai ya sani mu ba mu sani ba to mu yanzu wane tanadi ya kamata mu yi Shi ne mu yi shiri mu yi tattali mu yi kintsi domin haɗuwanmu da Allah subhanahu ta'ala wannan rana yana daga cikin rukunin imani guda shidda al'imani biyomin akhir ko al'imani biyomin kiyama ko mm. imani da ranar kiyama ranar kiyama gaske ce Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da in mutum ya ta'yar rasu za a tashe shi a yi masa hisabin ayyukansa to tun da ilimin wata kiyama za ta tsaya ba wanda ya sani sai Allah mu ba mu sani ba kamar yadda ɗaya daga cikinmu bai san yaushe Allah zai ɗiba rayuwarsa ba wa mata dari nafsun bi ayya ardi inna Allah indahu ilmu الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام يعني. وما تدري نفس ماذا تكتب غدا يعني. وما تدري نفس بأي أرض تموت الله يتي إن الله عنده علم الساعة ilimin sanin yaushe kiyama za ta tsaya yana gurin Allah wa yunazzilul gai Allah ne yake saukowa da ruwan sama wa Alamu ma fil arha? kuma Allah ya san abin da ke cikin mahaifan mace duk duniya babu wanda ya san shin namiji ne mace ke cikin cikin ta ko ɗiya mace ce ɗiya biyu ne maza ko ɗiya biyu ne mata wallahi babu wanda ya san wannan in ba Allah ko likita bai iya gane wannan sai ya yi amfani da wata na'ura wadda za ta hasaso mai ta hararo mai wani lokaci a dace wani lokaci yawa ba a dace kuma haka ba ne so da yawa likita zai ce akwai yiwu a haifi 'ya'ya biyu sai a zo a haifi guda ya shawarwa ko bai shawarwa ba so da yawa likita zai ce hasashe ya nuna namiji ne za ki haifa hasashe ya nuna lalabe cikin duhu ya nuna ya mace ce ana yi ko ba a yi likita na haɗin wannan amma sai a zo a samu aksan haka saboda ni lalabe ne cikin duhu amma ba wani likita ƙwaya ɗaya da zai zo ya ganci ɗaki tsaye kusa gari haka ya kalle ki sai ki a yan biyu na gare ki akwai shi akwai likitan tsaye ba tare da ya sa na'ura ba ba tare da ai ultrasound ba kawai yana cewa haka da ya zan boka kuma hukumar lahiya na iya kama amma in ki mai bayanin wata matsala ta fice ga abin da kike ji ga abin da kika ji to nan zai iya cewa akwai yiwuwar ilan juna biyu gare domin abin da kike ji ya yi kama da abin da masu juna biyu ke ji ana samun ko ba a samu sai ke ilan ma yan bayan annaya ba yan tawaye za ki samu saboda abin da kike ji shi ma mai yawa masu jin haka nan tawaye ne suka ɗauke da shi lai likita bai koya da ne likita abin da ɗan zai kawai ya sai ya kai ki ai ultrasound yana yin ultrasound abin nan kwamfuta tana da kyau ita za ta yi bayanin abin da ta hararo sai a ce kaza da kaza da kaza a cikin gare har yanzu babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa in ba Allah wa ya alamu ma fi arha Allah ce wa ma wa ma sadari nafsi rayuwa ba ta san ma za ta kasi buga da me za ta yi gobe ba kuma ba wanda ya san wace kasa zai mutu to kowane mutum in yi rasu ta ba ta tsaya kai da karasa kiyama ka tara ga ta tsaya amma haƙiƙanin kiyama ba wanda ya san yaushe ne za ta tsaya sai Allah kamar yadda ba wanda ya san yaushe zai mutu sai Allah waɗannan ilmomi ne da Allah ya ban ma kansa sani ba wanda ya san da wannan sai dai akwai alamomi wanda ke nuna alamar wane ga dukkan alama ciwon ga to ciwo ne na ƙarshe kuma wani lokaci sai ka isko an taki so da yawa mutum zai ciwo har da koke-koke aka yi a gama koke-koke kuma sai a ga ya shekaru daga baya Allah ya ba lahiya ana samu ko ba a samu ba ke ga a ce Allah da ya san da wannan yasa Allah ce ilayhi rabbi ilmu sa'a wa ma takhruju min samaratin Allah ya ce wasu ƴaƴan itace ba za su hito ba min a kama alai kwarfas daga asalin wato tsirran da ke suke hitowa wato sai da ilimin Allah su da wata wata'ala yanzu ku duba so da yawa za mu je mu shuka gero mu shuka masara mu shuka dawa mu shuka komai da muke shukawa mu shuka mangoro to wannan abin ba zai iya tsirowa ba sai da ilimin Allah sai Allah ya ba da umarni bayan ka shuka abin da ka shuka Allah ya ba shi umarni ya ke to ya tsiro sannan ya tsiro wannan babu wanda ya san da wani kowa wani ba wanda ya san da wani sai Allah wa ma tahmilu min unsa mace ba za ta dauki juna biyu ba kuna ji wa ma tahmilu min unsa mace ba za ta dauki ciki ba wala tadau ba za ta haihu cikin ba illa bi ilmi sir ilmi Allah babu wata diyama tun daga cewa kai wai ku anya ko wai kwanciya gada ni da na ban ku samu ciki ba ko akwai ta wala ce ka babu a lokacin da ciki zai shiga ba wata ɗaya mutum da hanga da lokacin shiga ciki sai dai daga baya a kama tuwe-tuwe da wani tsarki-tsargen yau da wani tada-tada da wani son ciye-ciye wasu abubuwa to da nan na ɗaza a cawar ku anya wancan ko ba alheri na bakin samu muna in wani alheri na ko in ko baki yawon kina ya kai a ce ke kudu ko mana mu ba kalla ilaha illa ku duba ba ga wanda ta samu juna biyu ana tsalle ana murna ko ba haka ba in mace na da juna biyu damijinta na aure har da wani a take ana wata kasaita ana cewa guzuma mai ratsayi kaga ana ciki ana wani abu ana wani izan ƙirji ko ba gani ba musamman a dace da namijin da kasan haihuwa a dace da namijin da ya san darajar aure ya san mutuncin mace za ka ga duk abin da take so har abin da ba su kawo mata ya kai wani labarin labari ya ce wata rana iyalinsa ya shigo cikin gida ya gama shirin kwanci sai ta ce mai wane ce na an wani abu na kaji ya ce nila na kaci wala a da sani ko ya ce to ya za a yi ta ce kawai abin da za a yi ɗaukar na ɗaya bisa majin ba za ga ya gani ko yana ganin abin da na kasu ya ce wallahi malam tun daga nan da mun ka kama sahiya sai da maka kai karshe ƙarshen ce nake duk duba ga abin da ta kasu ta ce wala ba ta gani Ya ce malam na koma dawa tun daga bariki barikin can ce na ɗauko mashin malam sai da na kai ƙarshen mai rawa ya ce muna zuwa daidai inda mai suya tihin nan sai ta ce in tsaya ta ɗan jo ƙamshi ƙamshin kihi a tsaye mata wannan mutum mai ɗan na nan mai rawa ta ce ga asewar shina yi sai yanzu na zuciya ta nuna mata ga abin da ta ta zo Allah in mace mata aure namiji nagartaccen namiji mai tarbiyya wanda ya san kima da darajar ƙamace ba zai mata wannan wani wa agwaliman na ya sai zama ku bala'i don Allah wa daga samun nan agwaluma shi mai agwaluma kuma in dai sai ke ta agwaluma kika rayuwa sai dai kina wala wani namiji na ce miki haka saboda ni bai san darajar aure ba amma wanda ya san darajar aure in mace na da juna biyu alama kala kala zai sarkatowa a sai kwakwa a sai agwaluma a sai kaza a sai ka gasar ka ce iri-iri sai ka ce mai wa yan yare cewa haka zai tattara abubuwa kulli-kulli yana zuwa cikin gida ta haibar baje mata duk in ba an da ya ce duk cikin waɗanda babu wanda suka ci ta ce ana samun mangwaro ko bai siyo shi ba da Allah wa da ni yanzu dai mangwaro ɗaya na kasu duk waɗanda abubuwa babu da suka ci to duk wannan lokacin juna biyun ne ka sa ta haka to babu wanda ya sanyo shi ya mace take ɗaukar juna biyu kuma babu wanda ya san yi take aje shi illa da ilmi sai da ilimin Allah Allah yana da masaniyar lokacin da ciki zai shiga kuma Allah yana da masaniyar yoce ne za a haihu wa yawma yunadihim Allah ya ce ka am wa yawma yunadihim ka ambata musu ranar da Allah zai kira da mushrikai zai kira yi su ce aina shuraka'i ina ababen tarayya ta wayanda kuke yi tarayya da ni allazina za'amtum wayanda kuke riya cewa annahum li suraka su ababen tarayya ne gare ni ina kuke ranar kiyama duk wani wanda aka rika ana bashi matsayin Allah ana cewa shi Allah ne kamar yanzu da ake cewa wani wata anti wai ta anti Allah ne dan anti Allah ne sai ga dan anti sai garin da ciwo ya kama ya anti a to ɗan anti kuma to ɗan anti babu lahiya Allah inda lahiya an samu matsala kuma billahi da jum mai sauraron maganganun da waɗannan mabiyan suka yi ya san su kai tsaye ɗaukai matsayin Allah in addu'a ho aka shi shi ake kira yadda kisan kiristoci na yesu mai ceto yesu mai kaza haka za ka so mai su su ya ba su Allah ne la'alla 'yan ka bincika yanzu yan wasu dabaru ne da wasu ya asira ga gare yana yin wasu ya abubuwa ana gani sai a ɗauka a bashi matsayin Allah wani wayannan mutane suna nan wayanda mutane za su yi ta ɗauka su matsayi suna ba su matsayi irin na Allah su da hannun wata'ala to yan uwa ku gane wannan duk wani wanda aka riƙa, wanda ba Allah ba ana bauta mai Allah su subhanahu wata'ala ce ranar kiyama Allah su subhanahu wata'ala zai gaya ma su wayanda ke bauta mai wayo mai dihe ranar da Allah zai kiraye su ya ce aina suraka'i. ina ababen tarayya Wayanda kuke haɗawa tare da ni kuna bauta mu alu sai su ce azannaka Mamin namin shahid su wa shirkar sai su ce adannaka ya Allah muna masu sanar da kai yanzu ga ka adannaka ai a alamnaka al'ada yanzu muna sanar da kai ma min namin shahidin ba mu da wani wanda zai ba da shaida bi anna laka sharika cewa kana da abokin tarayya yanzu kan mun gano to me amfanin ganowar da ana duniya ba a gane ba mutum ya gaza ganewa ka ɗauki wani mutum irin ka jinsi irin nata mai halitta irin tata kana ba shi matsayi irin na Allah ina za ka da wannan rayuwa Allah Allah Allah wallahi ba abokin wasa yaro ba saboda haka mushrikai ranar kiyama Allah zai wannan magana da su su kuma suna so su kawo ma Allah uzuri wai azannaka ma mamin min shahidu Allah yanzu ga muna masu da kai ba mu da wani shaidu game da cewa kana da abokin tarayya kenan da dama na suke yi Allah ce ina wa dalla anhum wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa dhannu ma lahum min mahis Allah ce wa dalla ya bace wa dalla anhum Mata no ya da'un wayanda suke bauta mar a duniya sun rike su suna ba su matsayi na Allah suna bauta musu wa dalla anhum sun bace sun ba duk wani wanda ka rika ba Allah ba kana ganin shi zai ja ma amfani shi zai tunkuɗe ma bala'i ko waye ko musulmi ko waliyi ko wani shehi ko wani aljani ko wani mala'ika ko wani ba annabi wallahi in ka rikai ranar kiyama kana zuwa ba ha gani ne ko saboda kasa ya bace ya ba. in ma ba annabi ne za a kira shi Allah ya ce a anta qulta lin nafi takhuduni wa ummiya ilahayn min dunillah Allah zai ce yanzu kai kamar annabi Isa da wasu ke rika matsayin Allah ko sai Allah ya ce a anta qulta lin nas hmm. yanzu kai Isa kai ne ka cewa mutane su riƙe ka da kai da mahaifiyarka abin bauta? sai ce mi. ƙola subhanaka ma ya kuru ne an a kula ma laisa libi haƙo A na annabi isa ce ka. tsarki ya tabbatar maka ya Allah Su ka. tsarki ya tabbatar maka ya Allah ma ya kuru an akula ma laisa li bi haqqi bai yiwa gare ni in faɗa abin da ban da haƙƙi magana a ce na ce a riƙe da abin bauta ko a riƙe mahaifiyata Allah in kuntu qultuhu faqad alimta إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك النبي سأتي الله إنا فدا كاسج إنا فدا الله كاسج إن بفدا فالله كاسج وكلا النبي الله فدا kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke da daraja ta ulul azama min ar-rusul yana cikin mutanen nan biyar cikin manzanni na Allah wayanda suke da ulul azama wanda kira ulul azama min ar-rusul manya cikin manzannin Allah amma zai zo gaban Allah Allah ya yaƙe shi yace Allah ne kwata kwata ban ci abota ne to ina gari eh ina gare ka ina gare shi saboda haka yan uwa mu koma mu rike Allah subhanahu wataala mu gane cewa Allah shine abin bauta na tabbas wa dalla anhum ma kanu ya da'un abinda suke bauta ma wanda ba Allah ba min qablu ay fi dunya a duniya min ma'budatihi na daga ababen bautar su Allah ya ce sun bata sun ba wa zannu sun tabbatar da cewa malahum min mahis yau ba su da wurin gudu yana da damuwa da nan muna tare ko shi ne Allah yake cewa wa zannu sun tabbatar malahun min mahisin yau ba su da wurin gudu min al'azabi daga azabin Allah sun tabbatar da wani saboda ka yan uwa iyaye mata muna ƙara kira gare ku ku guji dan da yawa irin waɗannan abubuwa in sun taso kana ganin har da mata ce irin wannan zabga eh da yawa za a ga irin wasu wurare sai kai ta ganin su ma mata sun shiga cikin wannan fitinar sun tsunduma sun noce Allah subhanahu ta'ala ya kare don haka a guji irin waɗannan abubuwan a koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala gaba sai Allah ya ce la insanu min Allah subhanahu ta'ala yace la yas'amul insanu min du'a'il khair Allah yace mutum baya kosawa da addu'a alkhair ba wani wanda ka jin cewa kai addu'o'in ga da nake roƙo Allah yanzu bari in bari haka ko akwai shi kace yanzu kai na na gaji haka ko ko bari na bari abinda naka roƙo Allah komi ya bani yanzu komi ban so ga Allah akwai wallahi babu wanda ya isa Allah ce la yasamul insanu mutum ba zai kosa ba min du'a alkhairi daga addu'a alkhairi la yazalu yasalu rabbuhu almal mutum ba zai gushe ba kullun yana roƙon Allah ya bashi dukiya wasiha mutum ba zai gushe ba yana roƙon Allah ya bashi lahiya wa gairuhuma da waninsu ko zaman lahiya ko kwanciyar hankali Allah ce wa in masahu sharru wasu daga cikin mutane yayin da wani sharri ya same su kusan me sharri shine ne talauci wasu daga cikin mutane in Allah ya jarabce su da wani irin talauci wa shidda da wani tsananin rayuwa Allah ya ce ya usur sai kaga suna yanke tsammani ga rahamar Allah kanutun suna yanke tsammani ga fa ya usur su yanke a nutsun suna masu yankewa da samun rahabar Allah wai wata yanzu abinda taka tunani an gama raba arziki wata yanzu ta yanke tsammanin cewa kwata-kwata wai ba ta aure ai ba haka bane karki ɗauka. rabon yana nan in Allah ya tsaga da rabon ki za a yi da shi yan mata sai ka ji ana hira ke wanci ke ga wanci ta yi aure wanci tare mun ka sake ga kaunan mu wanci wai ko muna rabon aure kuna da rabo in Allah ya da ku yi hankuri ku cigaba da addu'a kuna ji ko wace ba da miji magana ta kare Allah ke ba da miji ita wacce da ta samu wayo ta hiki kyau ta hiki dabara ta hiki asalin gidansu ya haina ku ne rabo ne na Allah kowa ya jira rabon shi Allah yana nan yana raba falala sai da rahama sai duran randa da Allah ya kada da rabon shi kwatsam babu shiri babu shirya sai ki ɗaya an ce ai ga wani ya sallamu kuma kina gani ne zaki ki ji tun yayi miki sai a ce to shi kenan kuma magana aure za a yi sai mamaki da ki kira ina wani a aure yau ki hada an gama saboda ni lokaci ya riga ya yi sadaka uwaye mata yan mata zaurawa kar ku yanke tsammani ga rahamar Allah kar ku yanke tsammani kada mutum yana cikin talauci ya ɗauka shi ke nan haka zai ta rayuwa ce su waɗanda da Allah ya ba arziki yau da masu arziki ne ba sai mu da suna ba yanzu wani da yake masa kujerar gwamna da shi a gwamna wani da yake deputy gwamna da shi a deputy gwamna wani da yake sanata da shi a sanatar shekara goma sanatar da abu yanzu kujerar sanata shi a sanata shekara hamsin shi a sanata ɗan majalisa na da shi na yanzu to Allah ne duk waɗanda abuwa Allah yana nuna maka shi ka aiki duk wanda Allah ya ga dama ya zama wani abu ke ma sai ki zama wani abu mace tana zama wani abu in Allah ya samu jinta ya zama wani abu ko ba haka bane yanzu matan gwamna gwamna ce ko kuma gwamna bacci Zaɓen ta an kai wa an ka zaɓa. mijinta ma ita ma ta zama gwamna Kuma haka ba ha excellence aka cewa ita ba ta zama gwamna to ashe ku kun ga rabo kada mutum ya yanke tsammanin wai shi yanzu shi ke nan rahama ta ubangiji baya samunta ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba mutanen ƙwarai ba sa yin wannan allah ya ce wala in azakana hu rahmatan ولئن hu rahmatan min من بعد ضر مسته ليقولن ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى التي ولئن أذقناه يا إن muka ɗanɗana masa rahamatan rahama Allah yana gaya mana halayen wasu mutane Allah ya ce yayin da muka ɗanɗana mu irin su mutane rahama menene rahama arziki lahiya jiya wani yaro ya yi kusa da ni ya tafi kawa ta haka damar sun saba ji inda an ka hito kwanan baya sai suna ɗan matsalin kawa muna ina ta suna ciwo haka sai da yaron ya yi kusa da ni haka ya ɗan matsalin kawa sai da ce ai ban jin ciwo yanzu wannan ciwon na ka yanzu zuba ni ce ya eh na gada da kafin sai ka ce mala a matsa matsawonka nake ai ba na jin wannan yanzu Allah ya kawo sauki kuma ina jin sauki akwai magungunan da nake sha da Allah ya gada kuma ina samun sauki alhamdulillah mutum bai gane lahiya ni'ima ce wala sai ka kuma ba ka gane ni'ima lahiya wala sai Allah ya jarabce ka da ciwo sannan za ka gane cewa lalle lahiya ni'ima ce ga wani abu kana son kai ba ka iya kana so kai ba ka iya eh to shine Allah ya ce wala in hu rahmatan yayin da muka danda wa wa'in su mutane rahama muka ba su wadata muka ba su lahiya Allah ya minna daga gurin mu min ba'di jarra bayan rashin lafiya da tsanani da jarabawa masafuwa da ta shaye mutum la yaquluna wace gaje mutane sun dawo suna cewa hazali ai wannan kwarewa ta daga gare ni kaga wannan ba mutanen kwarai ba ne duk mutumin da Allah ka bashi wani matsayi na duniya ko ya azurta shi ko ya bashi lahiya ko ya bashi kuɗi ko ya bashi wata daraja sai ya dawo yana tinkaho da kwarewa tai da iyawa tai da ilimi ne da basira tai wallahi bai san waye Allah domin basira wani ya hika basira kuɗi wani ya hika kuɗi lahiya wata ta hiki lahiya amma ka ɗauka wannan duka daga ina ne duka min inda Allah daga wurin Allah ne wa ma azunnu sa'ata qa'ima kaga kahinci ya zo sai a gaba su ya fara butulce mu lahira sai ce aiki gane kai ma kiyama ba ba gaskiya ba wa ma azunnu sa'ata sai ce kiyama yana ganin ma ba gaskiya ba ce yace kuma wani in ruji'tu ila rabbi in ma na koma zuwa ga ubangiji na In inni inna li indahu lal husna ni aljanna za a bada wai kaji saboda jin daɗin duniya kun san ita duniya nan da kuke kallon ta haɗari ta duniya bakar jaka bakar jaka ta in ta ga mutum sai ta ɗauko mutum ta ɗauka ta goyi ta shaha mai man shahiyar kisan uwa na waɗanta ta yi mai kwalliya ta goya da sabon zai ran da ta ga dama sai ta taika suwa an taru kowa na kallo sai ta bayyana ka tsirara kowane duba ka da aje ka ko ba ku lura ba ai haka take wa mutane yasa ake cewa duniya a takasar in Allah ya azurta ka ya yi wani matsayi kada ka wulakanta yan uwanka don Allah ya ba mijinki wata kujera kar ki wulakanta yan uwanki kar ki tozarta su yanzu nan makarantar ga muna da malama hazida mijinta ya zama dan majalisa shekara nawa shekara shekara takwas ba ta wulaƙanta kowa ba bai sa ta zuwa makaranta ba billahi da zila ilaha illa inda uqul gidita ita kan makaranta sai dai daga baya a koma shi buta cikin wannan lokacin wa ta daure su gaba da hadda qur'ani har ta su ƙur'ani qur'ani a daidai wannan daular ta yi arziki ko ba ta yi ba ki gaya mini wallahi tallahi billahi duk a zagaye jihar ga ko matan tun daga kansila har abin da kai sama yana da wahala ma don mai irin wannan kujera a ce ta ce makaranta ta yi karatu amma Allah ya mata arziki ita a wannan lokacin sai Allah ya mace ta tsaya ta yi karatu to kuma haka ya kamata ku zama kada daudar duniya kada jin daɗin duniya ya ruɗe ki ki ya samu wani abu ya ruɗe ki ki bar Allah wala ke ya hasara ki zo ki rungume addini ki da gaske Allah ya sa mu dace kamar sai Allah ya ce فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ Allah subhanahu wata'ala yace ban ji ayar Allah ya ce fala annan annal ladina kafar wallahi za mu ba kafirai labari bima amilu da duk abin da sun ka aikata wala hom kuma wallahi za mu ɗanɗana musu min azabin gali azaba mai tsanani wadda Allah ya da musu duk wanda ya ce ma Allah Allah ya masa ni'ima baya kallon wannan ni'imar to ga irin azabar da Allah zai yi masa sai Allah ya ce wa iza wa iza an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bi janibi haka wa iza massahu ash-sharru fadhu du'a'in 'arim mm. Allah ya ce wa iza an'amna 'ala al-insani yayin da muka yi ni'ima ga wani jinsi daga cikin mutane wasu daga cikin mutane kenan ko wa idza amna 'ala al-insan yayin da muka yi ni'ima ga waɗansu daga cikin mutane a arada sai ga mutun ya bijire daga yamma Allah godiya wata wa duk tare ga da muke da ita yau yau yan an ga ce mijinta Allah ya yi mai wata kujera farko abinda za ta wa Allah godiya ana gama sallah tana kira a zo a taru a yi kiɗe-kiɗe da raye-raye a yi kiɗin ƙwarya a yi kanta a yi waɗanne abubuwa saboda basurci haka dai ko ba haka bane akwai wadanda irin wannan to irin wannan shi ake kira bijire ma ni'imar Allah me ya kamata ki bari ki kira bayan Allah mutanen kirki salihan bayi a taru gidanku ku shirya abinci a ci abinci a yi walima a yi farin ciki a yi addu'o'i a gaya wa mijinki gaskiya a gaya miki gaskiya kar ku canza daga halin da ku ciki kun yi zama da ba ku da yau Allah ya wadata ku ku gode ma Allah ku mutunta kaza ku yi kaza shin wannan bai zama alheri ba to amma musulmi ka wannan da hainan muna gani aure ne in za a yi irin kudin da ake kashi musamman in Allah ya ba mutum arziki to irin wannan ne Allah ke kwaban mulkar da mu ya kana wa iza an amna ala al-insan yayin da muka yi ni'ima ga wayansu daga cikin mutane a arada sai ga wasu daga cikin suna bijirewa daga gode muna Allah yake cewa wani abi janibi sai a ga ta nisan ta sasanninsa in harfa an shukur sai ya karkace daga gode ma Allah ya ta yadda rayuwa ta wajen abubuwa da saba ma Allah wata wa in yau mijinta ya kai ga wata kujera duk kawayenta sai ta canza haka ne ko ba haka bane duk ta waɗanda su yi mata kawayenci sabbi za ta yi komi a canza abukan hulɗa komai a tattanza a koma kawo ba a ba Allah ce to irin wayannan mutanen wai za masahu sharru yayin da sharri ya shaye shi ya gamu da wata jarabawa Allah ce fa zu du'a'un arif sai a gan shi yana yawan addu'a yana roƙon Allah wani ba bai tunawa da Allah sai ya shiga matsala wani abu bai tunawa da girman Allah da matsayin Allah sai ya ta kai ne cikin wahala sai ta ce wurin naƙuda sai ka ji ana Allah hmm, Allah ga mu gare ka in wace addu'a zan karantawa eh Allahumma eh, eh dan faɗi in jiya a ce Allahumma ta ce Allahumma la sahala eh la sahala to ba ni wata kuma a ce Allahu Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a to faɗa ni in dan jiya amma wallahi da ta haihu lahiya da ta sai ta fara tunanin waza a wa, wani mawaki ya kamata a gayyato duk wata azaba an mace da ana samun wannan ko ba a samu haba iyare mata ku gyara ku gyara Allah ya samu dace Allah ya ce qul ara'aytum قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد الله يقول لك يا مصر كتي أرأيتم كبان لاباري كبان لاباري إن كان من عند الله إن دي وانا القرآن دي يكي هنوك wanda kuke karantawa wanda 'yan suke ƙaryatawa in kana min indillah in dai daga gudun Allah yake kamar yadda kuke haɗi sun fartun bihi sannan kuka kafirce ma Alkur'ani kuka butulce ma aiki da shi shin man azallu duk duniya ku sani babu mafi girman bacewa akan hanya mimma huwa fi shiqaqin sama ga wanda a cikin saɓani game da Alkur'ani. ba'idin anil haq mutumin da ke nisan ta gaskiya duk duniya babu halakacce irin shi jama'a mun yarda da qur'ani littafin Allah ne to me yasa muke gudun sa me yasa ba ma karanta shi me yasa ba ma aiki da shi me yasa ya ana karantawa ba ma fahimtar ma'anoninsa me yasa ba ma girmama shi mu darajar shi me yasa ba ma kulawa da shi me yasa in mun shiga matsala ba ma karanta shi mu yi tawassuli da shi ga bukatocin duk duniya babu abin da za ki ke shiga matsala ke shiga damuwa ba wai magana ki sa a sauke nake ba ya kamata mata ku fahimta wa eh ibada karatun qur'ani mina na ibada ce to ce ki karanta wa yake dole sai ki karanta qur'ani da duka karanta sura da ki iya karanta qul ya ayyuhal kafirun karanta qul huwallahu ahad karanta tabara karanta yasi karanta abin nan suratul bakara duk sura da ki iya ki karanta sai da ita waje ba jama'a muna ji ko ku karanta duk surar da kun ka iya ku yi wasuli da ita ki roki Allah ya Allah na kabun kawa da wannan sura da magana ka cikin qur'ani da wannan sura Allah ina da bukata za Allah ka biya ni ba wai na ce lehina ba kice a karanta qur'ani ai miki addu'a ban ce ba amma dai ki karanta ki wakanki addu'a ya haƙi fa a karanta ni kun bayyance ki karanta ma kanki yi addu'a da kanki ya haƙi ce a yi miki amma ba lehina ba ga wani mutum ya da zirci karatun ƙur'ani ya haddace ƙur'ani yana yawan mu'amala da ƙur'ani kina da wani abu na sadaka ki ci aka rama kallahu don Allah ga ɗan naira ta dubu goma don Allah malam a sa ni cikin addu'a duk sadaka tashi addu'a ina da bukatoci ga ubangiji a sa ni ga sadaka to ba ku yin haka da wai sai da ki so ki ce ga hata malam nawa aka sauke ƙur'ani to nawa aka sauke ƙur'ani dubu goma ka sauke ƙur'ani yanzu aka da maka in ma za a ce a sauki ƙur'ani mutum shidda kowa ka ba shi ya zo goma goma minti nawa za su ɗauka su gama saboda Allah eh zai awa ko mutum shidda ka ba su kowa ya karanta ya zo goma ko shi wata irin irin shi don ni ba sai da za a yi karanta ya zo goma ba cikin awa guda aƙalla awa biyar ni ba a wallahi ce ni inda ni zakarar dawa awa biyar hizo goma a basu tsakani da Allah to amma ku da yake kaga ku abin ga kanku yake kuna iya yi to abin da ya kamata ke dai ba da saraka kuna ji ba da saraka ki kawai ga tamanan don Allah ga saraka ta azaimin addu'a bar lajin ta makanki dole sai an sauke miki qur'ani Allah bai lizimta miki cewa bai biyan bukata ba sai an sauki ƙur'ani Allah bai lizimta ba kowa wannan ba ke dai ta a yi miki addu'a kuma ke ma ki cigaba da addu'a Allah ya samu dace da shi dai Allah yake cewa babu bata irin wannan gaba sai Allah ya ce سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم حتى يتبين لهم أنه الحق هكا أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد الله سنريهم za mu nuna wa mutane ayatina ayoyinmu za mu nuna wa mutane ayoyinmu ayoyi da suke nuni akan girman Allah fil a cikin sasannin duniya a cikin garuruwa a cikin birane a cikin ƙauye ga suna abubuwa da yawa wayanda ke nuna cancantar Allah subhanahu wataala a bauta masa Allah ce wa fi anfusihim hmm. kuma za mu nuna wa mutane cancantar abauta mana da ayoyinmu fi anfusihim hata da cikin kawunan, a cikin rayuwarka a cikin kanka Allah ya nuna maka wani abin da zai sa a ƙara gada cewa Allah kaɗai ya kamata a bauta masa na rinjaye da nasarori da Allah zai ba musulunci hatta ya tabayyana lahum har sai ya eh, eh hatta ya tabayyana lahum har sai ya bayyana gare su cewa annahu alhaqu lalle alqur'ani gaskiya ne kuma abinda qur'ani ke magana duk abin da yake hadi gaskiya ne Allah ya ce awalam yakfi bi rabbika shin bai isa ga ubangijinka ba annahu ala kulli shay'in shahid cewa Allah subhanahu wataala ga dukkan komai masani ne halarce yake Allah ga komai halarce yake kuma Allah yana da masaniya sai Allah ya ce ala innahum ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط الله يكمل وانا السورة يكشي ألا كسورة إنهم في مرية سودة كافرين مشركين suna cikin shakka min liqa'i rabbihim game da haduwar ubangijinsu kullum kafirai ba su yarda da 'yan an ana tayar da mutane ba ba su yarda ba Kullun suna cikin musu game da kiyama Allah ce innahum fi miryatin suna cikin shakka min liqa'i rabbihim game da haduwa da ubangijinsu Allah ce ala ku saurara innahu lalle shi Allah subhanahu wata'ala bi kulli shay'in ga dukkan komai muhitun Allah bai kewaye wa ne ilman ga ilimi wa ƙudratin da iko fayu jazihim ala ƙadaru a amalihim Allah yana saka ma kowa gwargwadon ikonsa gwargwadon aikinsa gwargwadon aikin kowa gwargwadon yadda Allah subhanahu Ta'ala yake saka kamusa masa kamar yadda Allah yake cewa man amila salihan fali nafsihi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka ma rabbuka bi lil abid kamar yadda doctor yana karatu ya hasara muku ayar da hmm. Allah ya ce man amila salihan wanda ya aikin kwarai fali nafsihi don kai. in za ka gina ramin mugunta gina shi mi jere, ko ba haka ba duk abin da ka yi na alkhairi kanka kawwa wa man asa'a wanda ya mugun aiki fa alai hakai ne yayi ma wa ma rabbuka bi zallamin lil abid Allah bai zan mai zalunta bayi ne ba saboda ka yan uwa na za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah ya gafarta mana zanubin mu baki daya nan ne muka kawo karshe wannan sura mai albarka suratul fussilat ya Allah muna roƙonka duk abin da muka karanta daidai a cikin wannan sura Allah ka ba mu ladarsa kurakurai kuma Allah ka yahe muna Allah ka amintar da mu ga abin da muke jin tsoro dukkan matsaloli baki daya muna roƙon Allah ya furanye mana Allah ya gafarta mana zunubanmu manya da ƙanana Allah ya ƙara daga daraja waɗannan ɗalibai da muke karatu da su Allah ya ƙara muku albarka ya ƙara wa ƴaƴanku albarka ya ƙara wa mazajenku albarka ya ƙara sanya albarka a cikin rayuwarmu duk wanda adda wata bukata ta alkhairi cikinmu Allah ka biya masa duk wanda a cikin wata damuwa Allah ka kuranye masa duk wanda a cikin wani alkhairi Allah ka kara masa wanda a cikin wani tsanani Allah ka kuranye masa Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka zaunar da jihar mu lafiya ka zaunar da lokar gammadin mu lahiya ka zaunar da mu cikin gidajen mu lahiya ka kare mu daga dukkan abin da muke jin tsoro Allah ka shiga tsakanin mu da miya gudu inda mun ka shiga ka ba mu kariya ta gaban mu ka ba mu kariya ta bayan mu ka ba mu kariya ta duk inda muke Allah ka yaye mana dukkanin kurakuran mu wayanda suka rigaye mu gida na gaskiya Allah ka gawarta musu Allah ka yi musu afwa Allah ka yi musu rahama ya Allah muna roƙonka bawa Allah da ya gina wannan makaranta Alhaji Umar Abubakar Tafi Dan Kabi Allah ya ƙara masa albarka ya ƙara ma rayuwarsa albarka ya ƙara ɗaukaka ta duniya shi da lahirarsa abin da yake bada na alkhairi Allah ka bashi kura abin da yake nema na alkhairi Allah ka bashi abin da yake jin tsoro kuma Allah ka kare shi yanda yake wa addini hidima Allah a ganin mata dukkan bayan Allah da suke taimaka ma wannan makaranta da dukiyarsu da shawarwarinsu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu kunci da gidan aljanna Allah ka amintar da mu ga dukkan abin da muke jin tsoro subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin